da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masauraro salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitocin da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duk a Nijar din. Haka kuma za a iya jin mu ta alfar rediyo a kuma sa a kasar Ghana kenan, sannan kuma za a iya shiga yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro yau Alhamis sha biyu ga watan Yulin shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kamar yadda kuka sani muna magana ne akan harkar lafiya inda yau za mu yi magana ne akan yadda ake amfani da wasu sinadaran chemicals domin nikawa ko nunar da kayan marmari karfi da yaji. Wanda sakon da kuka bamu daga cikin tambayar mu ita ce a abba garkuwa toro ya ce yau da gobe matukar yin hakan ba illa ba ne to ya kamata a ɗauki matakin gaggawa akan masu aikata hakan in har illa ne in kuwa babu shi kenan to ku tashi lafiya. To za mu karanto wa'annan sakonnin da kuka ji kaɗan daga ciki sannan kuma za mu ba ku dama ku buga mana lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan kuma daga ƙarshe za mu tattauna da masanin lafiyar al'umma don jin ya dace a nika kayan marmari ƙarfi da yaji musamman ta amfani da wa'annan sinadarai na chemicals. To yanzu kuma ga amsar tambayar da muka muku cewa me kuka sani game da nikawa ko nunar da kayan marmari ta hanyar amfani da wasu sinadarai kamar wanda ake kira chemicals a turanci. To sakon na farko cewa Umar Adamu Katagum ya aiko da shi ya ce tabbas hakan bai dace ba domin wannan tamkar wasa da lafiya ne don haka ya kamata mu kiyaye don tsira da lafiyarmu. To sai sako na gaba inda ya fito daga Dauda Hudu Guru inda yake cewa salam yau da gobe. Gaskiya ni a yau bani da ta cewa amma ina maku fatan alheri sannan kuma muna jiran amsa daga wajen masana. Mm. To sai kuma Muhammad Musa Dambam ya ce ni a gani na zamani ne kawai ya kawo waɗannan sababbin hanyoyi da fatan masana fannin kiwon lafiya za su saka idanu domin ganin hakan bai shafi lafiyar al'umma ba a ƙarshe ina muku fatan alheri tawagar shirin yau da gobe. To mun gode. Sai Umar Adamu inda yake cewa hakika amfani da chemicals wajen ƙarin daɗi hmm. ko ƙarin girman shi san eh. bai dace ba domin yana yana matuƙar tsaye ga lafiyar bil'adama. haka wato kin san akwai mm. alluran da ake ko a ce su girmama bishiyoyin da sauransu mm. eh, saurin girma to sai kuma sakon ah, kaka alhaji bukar gursuma da masak ya ce mu dai talakawa namu addu'a ne muna addu'ar allah ya kawar mana da waɗanda suke cutar da mu a duk inda suke to sai saƙon alhaji mele yusufari inda yake cewa a gaskiya hakan bai dace ba kuma barazana ne ga lafiyar al'umma wanda suka yi amfani da abinci eh. ko abin sha da aka sani wanda aka, zuba chemical da fatan yin hakan da fatan masu yin hakan za su ji tsoron Allah su daina. sai kuma sale shehu shahada ya ce salam yau da gobe to lallai wannan al'amari abu ne mai tada hankali saboda saka chemicals a cikin abubuwan sha abu ne mai haɗarin gaske To sai sako na gaba inda ya fito daga Fatima Musa wada barikin ladi daga jihar Plateau inda take cewa Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. Yau gaisuwa ce ta musamman za mu yi maku da fatan ku tashi lafiya 'yan tawagar yau da gobe. To mun gode sai mm. kuma Safiyanu Gumal zangon daura ya ce yau da gobe ni nika kayan marmari da sinadaran chemicals ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya hakan kuma illa ce ga al'umma fatanmu Allah Ubangiji ya kare mu. To sai saƙon babai gambo da magaram inda yake cewa salam yau da gobe ko wayi da kyau zai ga da kyau fatan fatanmu mm. Allah ya ganar da masu yin hakan su ma su daina. To amin sai mm. garba na halikan ba kyabi ya ce lallai wasu na yin haka ne don cimma burinsu na sayar da kayan marmarinsu cikin sauri. To sai Aliyu Adamu Yola inda yake cewa tabbas aikata hakan samsam bai dace ba domin dai ko ba komai hakan zai iya kawo matsala ga mutane. Mm, gaskiya mm. ne to sai kuma mu je ga sani mai lange-lange waya wuri ya ce ba shakka muna da labarin irin wannan alkaba'i da fatan masu yi danyen aiki irin wannan za su ji tsoron allah su daina ganin irin hatsarin da yake da shi ga lafiyar al'umma To sai sako na gaba inda ya fito daga Umar baban yaya sabon gida inda yake cewa to ni kam dai ina bibiyar ku ta rediyo mm. domin jin ƙarin bayani kan wannan lamarin. to bari mu dan shiga shafin twitter daga karshe inda at musa mm. hadarin asuba da magaran ya ce salam yau da gobe to gaskiyar magana masu iya magana na cewa ai ban sani ba ma ilimi ce zan kasa mm. kunne daga masu mai sauraron ku na gaishe da ku daga da magaran <laughs> to sai addin eh, shuwa eh. inda yake cewa salam yau da gobe ikon allah hakikanin gaskiya wannan tambayar taku ta yi wahalar amsawa sai dai ina nan ina jiran ku To yanzu bari mu da sake ɗan ƙara tsakura kafin mu koma. Ah, akwai kuma din shuwa ya ce salam yau da gobe ikon Allah nin gaskiya wannan tambayar taku ta yi wuyar amsawa sai dai ina jiran amsa daga wurin masana shi ma daga Twitter ne. Mm-hmm. Eh, to muna jin ki sauraki. Eh, to sai Garbason Allah sa na faɗa wannan eh. sunan daidai mm. inda yake cewa to fa su waɗannan kemikal ɗin za su iya haifar da matsala ga mutane. Eh haka mm. yake to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni tunda za mu ansa wayoyi bari mu tsaya a nan. Mm, <laughs> Mm. yadda suka yi ta bayanin kowa yana faɗin abin da ya sani ko kuma yake kallon wannan al'amari na nika kin mm. san zamanin baya lokacin da mm. ba a san amfani da irin wannan chemicals ba ko wasu irin sinadarai a turance ana amfani da kamar toka wani mm. a birnin a da mangwar a cikin toka ko cikin hatsi ma ana sa shi a hatsi ko a sa a mm. cikin buhun algarara mm, ko a sa a leda a ɗaure to duk irin wannan to yanzu bari mu je ta bakin mutane ga wani daga Niger amma lambar mu kafin mu je zuwa gare shi ne alamar tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Bismillah wani ne a Niger? Hello? Wa alaikum salam. Wane ne a Niger? Wada daga jihar Neja. To wada muna jin ka ya maganan nuka kayan marmari daga sinadaran kemikal ko kuma abubuwan gargajiya. A gaskiya wannan abun gaskiya ni da a gani na bai dace ba gaskiya ya kamata mutane su daina don ba abu ne mai kyau ba. Hmm. Musamman ma irin da al'adunmu na da eh. ana nuka da toka a ciro mangoro ya nuka ta haka da toka shi ma hmm. yana kawo cututtuka da sauransu. Hmm. To za mu tambayi likita mu je. Eh. to mun gode sosai da daga neja eh muna jin ka kana da karashe ne mm. dan karasa to to shine dama nake so da Allah ina jawo hankalin mutane da Allah su taimaka su daina wannan abubuwa dan babu cewa a sa chemical kayan abu ko wani mm, abin ka abu insha duka a daina sa babu kyau eh, mm. to mun gode sosai da daga neja wai kira ga likitoci su ringa fadakarwa eh ai za ma ka ji likitan anjima kaɗan. <laughs> to ga hannun nan daula to salamu alaikum Amin wa alaikum salamu daula da Haji Usman. magana da shigowa wannan fage. Kuna oh. magana da shugaban kungiyar murya talaka na kasa Zaidu Bala Kowa Sabuwa Birnin Kebbi. To barka da shigowa. <laughs> To ya barka da ya aiki ya kokari ya hawa. To gashi talakawan kuma muryarsu da kake magana da su suna suna suna eh, nika kayan marmari da da chemical ko da su toka da sauransu. Kuma yana haddasa illa ga al'umma. To mu magana mu ji. Mm. To gaskiya wannan abu masana koyi suna ta wayar da kai game da illar waɗannan abubuwa da sauransu. Mm. Musamman ma kamar yadda an kai magana da kayan marmari. Mm. Yanzu abubuwan ma abin tashi hankali za ka iske haddaidai da irin su tumatir su miyar guro da wasu abubuwa ma waɗanda hankali da cewa mm. kawon ka amfani da su. Eh. Sai a ɗauko ana samu wasu abubuwa da aka ce maka laburi komi da sauransu sai a to a sa su. abu ka ce kana ci ne ɗanye kai ba ko san ɗanye na haka ci ba saboda wani abu da za a ɗaibo wa gona ko kusawa bai yi ba eh, sai a samu abubuwa hmm. kuma gashi likitawa ko yaushe suna magana cewa wannan abu yana da illa ga lahiyar ɗan adam mm, gaskiya mm. don haka muna ganin da cewa ya kamata a ci nafdab suna shiga ga irin waɗannan abubuwa mm, a najeriya kada su tsaya ɗaya ga cewa shaguna za a eh. kama dibi irin su madara da sauran wasu abubuwa su aka bi to muna ganin da cewa har da irin waɗanda abubuwa da talakawa ka unwani da su ya kamata a ce ana bibiyar su. to mun gode da ka ta wannan rana mun gode ga wani kira nan eh, daga adamawa salamu alaikum. Wa alaikum salam hajiya. Barka da wannan lokacin. Yawwa barkan ku da na Adamu Abba Ingel Najeriya daga Gire Local Government cikin garin Daniel. To sannu Mala Adamu muna jin ka. To lalle giga na jin maulu'i da kuka ɗauko mana mai mahimmanci amma ni babban kiran da zan yi mm. likitan da za ku gayyato mana domin yi mana ƙarin haske da mm. kuma ga masu yin irin wannan mm. abun domin su gujewa hakan domin zai iya kawo illa a jikin musamman ma mu talakawa masu sayan irin mm. wannan kayaki. Mun gode Adamu. Mun gode Adamu. Eh, to mun gode sosai to wane ne kuma alayi yanzu? Salamu alaikum. Alaikum salam. jihar Bayelsa. Jihar Bayelsa. Bayelsa. Suleiman Sani jihar Bayelsa to muna jinka. Eh, Oke, mutane masu yi suna jan hankali mutane masu yin irin wani abin da mm. Allah su dan da Allah duba. Mm. Redwanka na ta ƙara amma mm. ta hana ka aji maganar da kake. Sai ka ɗan rage sautin rediyon. ai rediyo nan ba za ta baka kai ba za ta bari ma mu je ba kai ma ba za ka ji mu ba kenan mm. <laughs> sai a hankali to a dinga kashe rediyo an kira saboda in tana ihu ko muna jin muryar mu a can to ba inda za mu iya yin magana ko wasu fahimci me muke cewa ga wani nan salamu alaikum hamidu kadan labuwa daga niger to hamidu oh, barka barka da zuwa a usman na'am da dauna ina gaida ku muna ansa muna ansa <laughs> Hamidu ne kanan labuwa jihar Bifa da Kanija. Barka da shigowa wannan fage Malam Hamidu muna sauraron ka. Dan Allah ku yi mini duk abin nan ku yi mini gaisuwa fili a bari ya huce. To, to Hamidu kanan labuwa, mun gode. Na gode, na gode. Mun gode, mun gode. Yawwa. Na ga kaman ba wani tukuna alayin kafin wani ya shigo. A mm. wato, dole zaki ga yawancin misali wannan maganan nika mm. abubuwa da muke magana. Kin san da in za a ɗauki abin da za a nika shi mm. akwai abin da ake cewa ya bura mm. wato ya kusa nuna kenan kamar ya yi rabin nuna mm. yadda kana zuwa in ka shi kila wani ma ko baka sa shi a komai ba ka ajiye shi kwana ɗaya sai ya nuna to irin wannan yanzu ina gama kamar wannan ɗin biyu aiki kenan ga wani daga adama. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. salam. Wa Rediyon take ta gara. Kana ah, da Mamman daga kuma Hamu Jihar To za ka ɗan nisa da rediyon ka? Na'am, na yi nisa. Eh, muna jin ta har yanzu wallahi. Mm-hmm. Yawwa, ah, a ka hakuri in dai da mm-hmm. ba za dauka bane. Salamu alaikum. Wane ne Adamawa an sake samu wani? Mm-hmm. Amu alaikum salam. Yawwa, ka ji magana tar. Ba rediyo. Mm. Barka da shigowa wannan fage. Barkan ku da aiki yau. Yawwa. Wa muke magana da shi? Da Jerisin mai shago kola daga karmar hukumar Guyu. Guyu. Guyu. To, ah, barka. Barka da shigowa. Eh. To, wani bayani za ka iya cewa game da wannan maudu'in mu na yau? Eh, lalle maudu'in nan fa ni ma ta shige ni sosai saboda eh. na tuna da akwai hmm. masu sa wasu magunguna ma wai magani a jan wake. Hmm. Wannan wannan maganin ma sau da dama wasu ba su san irin maganin da ya cancanci su yi ajiya da ita ba. Da hmm. dawo illa. Saboda haka ni ma ina sake mika gudumawa na zuwa ga hukumomin da abun ya shafa ya kamata su mataki su kada kwabi hankulan mutane. Eh. Domin irin waɗannan abubuwan. Mm. Kace mai sunanka? yau ya zirare na so ji mm. cikakken sunan yana magana eh. kan hatsi ne ka san akwai eh. chemicals din da ka ga an zuba eh, hatsi ma saboda kan kwari su shiga to wasu ma ba san kan kuma wani chemicals din ba sai su dauka su zuba subhanallah mm, shi ma to zai iya kawo illa za mu tambayi likita shi ma mu ji to bari mu dan shakata to shi mana murya don karhaji ma a da fatan za a ci gaba da jin murya amurka duk inda ake a fadin duniya mm, to <laughs> eh. da dawa daga shakatawa mm. to kai tsaye ta waya yanzu muna tare da masanin lafiyar al'umma dr atahiru abubakar daga kaduna wanda zai mm. fayyace mana wannan lamarin haka yake to salamu alaikum atahiru abubakar Yau wato mm. mun gode da ansa gayyata cikin gaggawa. Mm. <laughs> Darasi ya taso da sassafe. <laughs> eh wato eh, eh muna magana ne akan yadda ake nuko tun baya zaka ga da ana amfani da su toka ne su buhu ne su leda ne to yanzu sai aka samu rahotanni cewa a duniya ma mafi yawancin kasashen da suke ma musamman masu tasowa sai ga ana ta mm. amfani da wasu sinadaran chemical ne amma sai ga ana cewa sai an nika abu karfi da yaji ya nuna an sha shine muka ce bari mu nemo ku ku ne masanan lafiya mu ji menene za ku ce ana yin wannan abun da ɗan dafewa masu sani sanar nan da mm. Ana amfani da hankali akwai sinadarai da ake amfani da shi wajen nika abubuwa misali ma mangoro da ayaba. Mm. Haka. Su aka fi kan yau eh. a ƙasashen mm. an ke amfani da kuma abin da ake kira da turanci calcium carbon. ƙarshen ka bai ɗauki amfani da shi wajen duka kamar eh, mangoro kamar ayaba mm. amma tabbas yanzu abin suna da illa a jikin ɗan adam eh. inda ko ba ma karamin illa ba tun da kamar ita karshen ka bai ɗin mm. akwai abin da ke kira genetic agent yana iya kawo cutar daji wato kansa. an samu Mm-hmm. Mm. so bayan ma kansa ɗin ita kanshin kada ɗin takan kawo cututtuka a jikin ɗan adam cututtuka haka mm. mm. na adam yakan iya kona kansa za ga wanda ne ci wannan abin da ci ita wannan abin da aka shi kaba wanda aka yi amfani shi aka nika mangoro ko ayaba yana da ƙwayoyin cuta in girma a cikin cikinka misali ko kamar bacteria ko fungus ko virus hmm. kuma waɗannan suna iya kawowa suna iya haɗuwa da wani abu a cikin ciki mai kawo wani ciwo misali yakan kawo yawan zawo yakan kawo septic ulcer hmm. don sauran cutuka da ake samu ta ciki saboda wanda da yake yi akwai layin ne a jikin shi karamin hanji eh. small intestine akwai abin da ake kira mucosal tissue na abdomen a cikin tundi su shi wannan calcium carbide din yana distracting din wannan layin din yana kamar goge shi idan ya goge shi shi hanji da zai samu ya yi function ya yi kira function da hausa ya yi aikinsa ba yadda ya kamata ba to kaga za a samu zawo a nan za a samu shi ta dai ya hmm. shiga hmm. sa'annan bayan kan kuma in mutum ya shaƙi wannan abun ma wajen sawa shi ne sawa shi ma hmm. tana mai ina yakan sa ruwa ya ɗan taru a kunkun ɗan adam wanda ake kira yi da edema sannan ko da zafi kai da ka ci kanka za ka ji kana yawan shan ruwa eh. wata in baka ci sai ka ji kana samun makaki a wuyan baka sha ruwan ba ko a baki ko a hanci mm. eh duk illan wannan abubuwa ne mm. sannan a kasashen da suka ci gaba su ba waɗannan suke amfani da su da su oh. kamar misali akwai wax don sun yi ake kira wax a cikin hausa kamar ina kandin eh, mm, eh. wax kamar ruwan kandin haka wax ana kotu ana kwakin ɗin jikin bayan kamar apple haka da shi eh. suna yi saboda kada ya lalace ko eh. kamar tumatir za a yi kwakin shi ma duk yana da ilimin ɗan adam mm-hmm. yanzu kuma inda aka ci gaba ma yanzu kamar kasashen indiya suna kala ake samu mm. sai a samu amfanin gona da ake cewa shi fresh mm. sai a jefa shi ciki sai a jefa ciki sai ga ganci very fresh a mm. haske kalkal to sai ka aka ce wanda yanzu aka ciro shi daga gona. Wani ban sha'awa. Eh, wani ban sha'awa ba sosai. Kuma su duk waɗannan ba su da illa kenan. Amma yana da illa ga lafiya na adam. Yau yana da illa mm, shi ma. Yana da illa shi ma. Abubuwan da muke mm. ci sosai. Mm. muke taiko sauri da yake shi ɗan adam Allah ya yi shi mai sauri da yake shi wanda ne. Kosawa. Muna da wannan. wanda ke ciwon da ba wa nan cututtukan da zai shafa a baya yakan kawo matsala da koda hmm. wadannan problem da ake samu sannan za ga wancan ciwon na wasu in ya shiga jikin amfani sosai hmm. za ga shigar kuɗa da da kishi sai ga akwai low oxygen wanda ake kira hypoxia hmm. ana samun waɗannan abubuwa eh. wanda kuma sukan ligin kwakwalwa shiga cikin wata matsala eh. kaɗan daga cikin abin da ake sa aiki kawo lafiya na adam kenan shi wannan abu da ake amfani da shi ake eh to kamar da ake amfani da da su toka fa a tahiru eh yanda da ake amfani da kamar su toka da buhu a daure shi wannan akwai illa yanda da muke a gargajiyance din nan hmm. za ga ga toka an turbuɗa mangwara ce kawai ya nuna wani illa wannan tukan bai da wani da masu da ashe. ba bai kai illa bai kai kamar wannan da muke yi na zamani hmm, hmm. saboda ka kamar shi wannan karshen kaba kaba din da muke magana magana a kai karshen eh, hmm. kaba yana da wasu abubuwa kamar jami yana da arsenic acid a ciki yana da lip na maganar akwai lip particle a cikin su amma akwai phosphorus hydride a oh. cikin shi oh. duka wannan impurities ne wanda suna iya kawo ciwo ciwo eh amma kaga cikin toka babu wannan babu mm, mm, mm. eh misali in aka nika din misali an yi amfani da wannan sinadaran chemicals din an nika ya nuna sai aka zo zan sha mangwaron ko zan ci ayaba misali mangwaro musamman tun sai na dan na wanke shi da kyau ya fita ko ko yana nan a ciki eh. in mangwaron ya sha wanki ai ba ai ba bayan mangwaron yake ba Mm. ya shiga cikin mangwaron ne ya canza man oh, yanayi ciki yake kenan ne ya sa yin ba a lokaci da yi ba so a ciki content din ya canza yawancin za ka ga a cikin content din na wannan sinadarin ya canza mm. sa'annan kuma a yadda content din ya canza sa'annan scotch na wannan fruit ya mm. canza ya zama sukari to zai zama ma kenan ba wani amfani kenan da zai ma mutum a jiki sinadarin amfanin duk an mm. kashe shi kenan ya kashe shi mm. Mm. to yanzu yanzu kamar ka ba sai zafi take sa abin yi. eh zafi zai yi ne cikin sauri karfi da yaji kenan to to amma misali a likita yawanci eh, irin wannan yanzu misali a likitance misali ina da kayan marmari na ina son su nuna da wuri ya kamata in musu ko ko kawai in haƙura su nuna a jikin bishiya ne ya ya kamata yi kawai ka ya yi haƙuri ne na jikin bishiya naturally hmm. za ka ji ya fi daɗi ya daɗi Eh tunda ka zan bahaushe ma yakan ce nunar rana to shi ne duk irin wannan ne. Mm, nunar rana ba mm. nuna Allah ba. Nunar rana ba mm. eh. <laughs> To to misali yanzu ah, kamar da da kai magana akwai wani abu da misali kila ake yake faruwa misali a asibitocin ku kila kukan gaya mutane ka kasi amfani da irin wannan abubuwan kamar misali in sun zo sun kun gane cewa kila ta irin nan aka samu ana gane ta irin nan suka samu ciwo. ana faɗakarwa ga mutane ka san me za ka ci ka duba abincin ka ka duba sos ka duba tusha ina ne abin yanzu ya fito ya mm. ya maka saboda ana faɗakarwa ana wayar da kan mutane su fahimci su mm. suke ci mm. saboda yawanci tun da muke samu yanzu daga abin da muke ci ne wato muka kiyaye da sauki to, to misali kana ga wannan abin da ake yi bayan misali kosawa a ci da wuri ko a sha abin shan da wuri kana ga akwai alama ce na eh, ha'inci ko yaya matasa kila misali matasa masu irin wannan sana'o'i misali ha'inci ne koko kana ga dai kawai sabo da yi ne akwai ha'inci wasu suna saboda ana sauri a kai shi kasuwa a samu riba mm. kaga ba duk shi ya taɓa nunan shi ba hmm. wani kuma kamar wanda suke sa wax din nan ba sa son ta lalace ne hmm. kaya zare shi kaga ka sa mu abu biyu ne kenan wannan sinadarin a sa shi mutum ya ci guba a cikin shi hmm. an yi baya ba akwai inci a ciki to to daga karshe wata kalma ɗaya biyu mai zaka faɗa ma mutane sako abun su haƙura su bari Mm. duk abin da za ka ci ka duba ka ga amma ita ayaba wanda aka nika za a ganta ta ta da wani damuwa a jikinta mm. Mm. sai dai ɗan saman ka akwai dai alamomi da mutum zai kokari ya san cewa wannan abun ya luka luka shi aka yi wannan kuma da gaske Allah da annabi ne sai ka fahimci bambancin wayannan hmm. abubuwa mutum ya kiyaye kenan to wannan abin da ake yi ne mun gode mun gode lokaci yayi halin shi mun gode da naka lokacin kai ba mun gode mun gode yawa lokaci yawa to da fatan daula da masu sauraro dukanmu da fatan mun ji mun ji eh, haka ne an ya ji jiki ya tsira haka yake yanzu kan a hmm. Ni Daula Salim. Sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu yau Mr. Zubair ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Yau da gobe muryar kiran yau da wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba. masa jige dinkin su ta share